Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan marece sallama da fatan alheri a gare ku. A kwanakin baya can aka yi taron koli a kan harakan noma a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron kuma ya tattauna da manyan jami'ai daga cikinsu akwai babbar sakatariya a ma'aikatar gonan jihar Kano da kuma Dr. Shehu Ahmed babban sakatare a ma'aikatar noma da raya karkara ta tarayyar Najeriya wanda ya fara tattaunawa da shi kamar haka. wai me ake so a cimma ne ana yin taron kowane shekara don a zanna a tattauna yadda da yadda noma za ta ci gaba a ƙasa yadda za a bunkasi noma to yanzu kaga abin da ake ciki mai ta faɗi warwas a kasuwa duniya dama najeriya kuma akan mai take abuna dogara ga yin ayyukanta yanzu najeriya muna so mu koma noma kamar da shi ne muhimmin wannan taron da ake yi to me aka tattauna a wurin taron dan ganin cimma wannan buri da ka ambata eh, yanzu za mu fara zama mu tattauna da kwamishinoni mu yanzu minista wanda shi ne shugaban wannan taron da ake yi za a zonna da kwamishinoni a tattauna akan yadda za mu bunƙasa noma a ƙasar menene ajandar kaɗan daga cikin ajandar da kuke so ku tattauna yadda za mu yi noma ba wai kawai damina ba noma dai muna so mu ɗauke ta kullum a shekara mm. ba wai kamar da muna jira sai damuna ta zo a yi noma ba kasance kullum kullum kusan duk wata akwai irin nau'in amfanin gona da za a girbe kwarai da gaske kuma muna so mu tattauna a kan yadda za mu faɗan da fulani suke da manoma kan shanu wanda suke ce shigan gonakin manoma da manoma muna so mu tattauna yadda za mu tsaye da wannan ne takaitaccen abinda muke so mu tattauna a ciki idan aka cimma abin da kuke cewa resolution misali abubuwan da aka tattauna me mataki na gaba kenan da gwamnati za ta yi mataki na gaba shi ne ka za mu aika wa duk gwamnonin kasa abinda da muka zartar a nan su aiwatar a jihohinsu faɗa masu in zamani yanzu ka ba mu sana'a kai shi. Sallallahu malam babu kalamin ne cikin suna. Binta Rabiu ɗan suta. gashi ana wannan taro kuma kuke ɗaukar eh, nauyin bakuncinsa. Mene ne alƙiblar taron ne? To alƙiblar taron nan dai duk magana guda ɗaya ce akan a kuma gona. noma yanzu ita kowa ya kamata ya fuskanta kamar yadda ita ce da jigon kawo kuɗi na ƙasa baki ɗaya kafin man fetur to yanzu man fetur kowa ya san inda aka kalla kowa ya san inda ya nufa zai kai mu gaci ba zai kai mu gaci ba duk ɗan najeriya ya san ansa gashi a jadawalin taron mun ga kamar tsari na za ku kewaya da baki wasu wurare da ake harkar noma a kano me hikimar hakan to hikimar wannan shine kasan za a kai minista ne na eh, aikin gona da babban minista da karamin minista da famana sakatrinsa daga baki ɗaya duk wanda ya yake da ruwa da tsaki manomi a najeriya an gayyace shi saboda ana so a ga yadda za a cicciɓa aikin noma ya tashi daga eh, a shuka a ci wani ma baya isa in a gidanka za a ka ajiye to muna so a mai da shi minista ya gani yadda za a kawo tallafi da taimako a bawa manoma don wannan aikin gona namu noma ta zama ta haɓaka ta zama irin noma da ake ce mata mechanized farming wato noma da za ka yi ka kai kasashen kusa da kai da cikin gida ko ina a najeriya ya samu har mu fita da ita mu sayar a kasashen duniya abincin da muka shuka kala-kala. Kun yi kasafin kuɗi a Kano eh, kuma har ma an fara aiki da shi. Wanne tanadi kuka yi wannan abubuwan da kika tsara a cikin kasafin kuɗin ku? Ai a cikin kasafin kuɗin mu in ka lura gwamna ya jaddada cewa shi yanzu aikin noma ya kalla. saboda haka ko wannan lissafin adadi ma da aka yi yanzu in akwai bukatar a yi wani supplementary saboda aikin noma ya zamana ya ci gaba wanda ko ina a duniya an san ana yin irin wannan insha Allahu haka za a yi shi saboda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya riga ya saka dan baya dukufa ba koma baya kamar yadda shugaban kasa janar Buhari shi ma ya karkata alkiblasa zuwa noma to Kano state a Najeriya ga baki ɗaya ma ita ce yanzu number one a gaba. Idan Allah ya nuna mana rana ta yau za mu ci gaba yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da waɗanda ya tattauna mana da su da kuma Julius Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau akan harkokin da suka shahi ilimi. Ku huta lahiya.